to kin ga wasu kuɗi nan na ganki naki ne eh nawa ne ban san ko nawa ba ne miliyan biyu ne da dubu ɗari hudu da biyar kamar yadda muka irga ina za ki kai su mijina ake ne karɓo su a ina ke karɓo kaduna kaduna a ina a kaduna wurin goni bahaushe ne kuɗin menene to shi ke ban sani ba allah ba to ina mijin ke yake yana a can din a ina ne can a daji a'a farawan daji ne <laughs> ranka kai daɗe a'a to ya aka yi an kama ki kuma bai biyo ki ba in ba barawo bane shi a wani daji yake nan din baranda dajin baranda dajin baranda yana da bindiga a'a a'a su su nawa ne a wurin to gaskiya ban san suna suna to amma nura an daɗe ana neman shi akan harkar sata da garkuwa da mutane da satar shi. <laughs> an ce kuma a kungiyar a gura ɗaya yake sai me yake yi <laughs> ya iga dai fata wannan satar dai kawai yake ni dai shi na sani amma gaskiya ban san garkuwan nan da mutane sai sata ban da masaniya gare eh, ta sata wace irin sata yake haka kamar ta dabbobi ni da ita na sani to ana satar dabbobi ba bindiga eh shi dai ba da bindiga shi ta kuma yake